Jama'a sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da da 49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalo da kuma niyya muryar Arewa. a Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asawahin ranar Alhamis bakwai ga watan Satumba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da wato da Aliyu Mustapha Sokoto da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a wannan lokacin daga birnin Washington DC kafin a ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. To, Malam Ibrahim da kai da masu muna muku barka da asuba. Da farko dai shugaban Amurka Donald Trump ya yi magana cewa a tsaya a jira tukuna kan abin da za su yi game da Koriya ta Arewa. shugabannin kasar myanmar kuma ta ce gagarumar jita-jita da ake watsa game da abin da ke faruwa ga 'yan jinsin rohingya ba gaskiya ba ce to amma amnesty ta ce ita ce bata da gaskiya sannan jihohin amurka kamar goma sha biyar sun kai gwamnatin donald trump kara a kotu kan wani lamari da ya shafi matasa yayin da indiya ta gargadin cewa kada a yi mamaki wata rana ta waye gari ta ga kanta tana yakar kasashe biyu na pakistan da china To ganin labaran kenan bayan labaran duniya za a ji cewa jamhuriyar Nijar na fuskantar annobar fari. Allah abinda muka fata wanka fara ubangiji Allah ya taimake mu talaka yanzu ma cikin halin da muke na ciki akwai wanda ma yankan tuntuɓe dala da yi wanda zaka ta so magani ka take me shi bai da ita A Najeriya kuma jama'iyyar APC ce ta mai da martani kan zargin da Atiku ya yi cewa ta kauce hanya. A wannan maganar da ya yi a gaskiya bai kyauta ba. da a ce ya nemi ganin shi shugaban ƙasan bai sami ganinsa ba shi jigo ne a jam'iyyar ko ya je ya faɗa uwar jam'iyya laifinsa ɗaya ai mutum tun bai yi nisa ba ake taka masa gidi to kamar kowace ranar alhamis alheri grace abdu na tafa da shirinta na domin iyali amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. To shugaban Amurka Donald Trump ya ce sai dai mu tsaya mu jira mu gani tukuna amma dai ba wannan ne zaɓin mu na farko ba. Shugaban yana mai da amsa ne ga tambayar da aka yi mishi na cewa ko yana shirin ya ɗauki matakin soja na yaƙa Koriya ta Arewa. Shugaban da yana wannan kalamin ne a fadarsa ta White House jiya jim kaɗan bayan da ya gama wata tattaunawa ta wayar tarho da shugaban ƙasar China Xi Jinping. lokacin da wakilan murya amurka suka tambaye shi abin da suka tattauna da shi shugaban kasar ta sin trump ya ce shugaban china din yana sanya wani abu akan koriya ta arewa sai dai shi trump bai fayyace ko menene abun ba duk da haka shugaban amurka din ya ce shi da shugaban na china ra'ayin su kan koriya ta arewa ya zo daya ɗari bisa ɗari shugabar kasar myanmar an sa ci ta ce ana yada gagarumar jita-jita marar tushe akan tashin hankalin da ke wakana a jihar rohini da kasar ta myanmar wanda ya tilasta wa musulmi 'yan jinsin rohingya su kamar 125 yin gudun hijira zuwa kasar bangladesh da ke makwabtaka da kasar tasu a cikin wata sanarwar da ofishinta ya buga a kan dandalin facebook shugabar wacce aka taɓa baiwa lambar karamci ta yabawa ta nobel ta ce ta zanta da shugaban ƙasar turkiya rajab tayyip erdogan kan lamarin jiya laraba inda ta yi mishi bayani game da wasu rahotannin da muƙaddashin firaministan ƙasar tashi ya yada a duniyar gizo na gawarwakin 'yan rohingya ɗin da ta ce ba sa ma da wata alaƙa da rikicin da ke wato faruwa a ƙasar a yanzu ta ce ta gaya ma shugabannin turkiya cewa irin wannan jice jice da ake bazawa na ƙara ƙarfafa gwiwar abin da ta kira 'yan ta'adda kalmar da ta ke yawan amfani da ita in tana magana kan 'yan tawayen rohingya da aka ce farmakin da suka kaiwa a kan wani wato barikin ma'aikatan tsaro shine ya janyo duk wannan rikicin da ke faruwa sai dai kuma kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta la'anci wannan maganganu na an ci abinda kungiyar ta ce wato kalaman na nuna rashin imani ne tirena hassan jami'ar mai da martani a kungiyar amnesty international din ta ce maimakon shugabar ta myanmar ta nuna alhini kan abin da ke faruwa ga waɗannan mutanen sai gashi tana son ta nuna kamar wani ba wani babban al'amari ba ne mutane akalla 400 aka kashe tun daga lokacin da wata kungiyar 'yan tawayen rohingya ta kai hari a kan ma'aikatun 'yan sandan jihar Rakhine, mazaunin akasarin 'yan jinsi na rohingya abinda ya sa daga baya suka kama 'yan sanda suka fito da su suka yi wato suka mutanen wurin to wannan labaran suna fa zo muku ne daga washington a sashen hausa murya amurka tun zaka da muke baku labaran nan jihohin Amurka kamar goma sha biyar haɗe da babban birnin nan na Washington DC sun kai ƙarar gwamnatin shugaba Donald Trump a kotu suna kalubalantar ta da niyyar tsaye da wani shiri da a ƙarƙashinsa ake hana a mai da dabban ɗaruruwan matasan da aka zo da su Amurka tun sana ƙananan yare ƙasashensa na asali. a cikin karar da suka shigar jiya ta tarayya wato a wata kotu da ke brooklyn a can new york lauyoyin jihohin sun ce matakin da gwamnatin trump din ta dauka na soki shi wannan shirin da a takaice a turanci ake kiransa daka mataki ne da ya saba wa kundin tsarin mulki domin zai iya hana a kare matasan da abin ya shafa daga a ci a ƙarƙashin doka babba attorney general na new york eric schneiderman ya bayyana shirin na trump da cewa shiri ne na rashin imani wanda ba hangen nesa a cikinsa kuma na mugunta musamman ma attorney general din ya zargi shugaba trump da cewa ba wanda yake auna wasan 'yan kasar mexico da kuma 'yan jinsin latina kawai ya zuwa yanzu dai fadar white house ta maido da wani martani ga shigar da karar da aka yi ba To a halin yanzu kuma kotun kolin nahiyar turai ta ce ana iya tilasta wa kasashen turai su anshi 'yan gudun hijirar da ke kwararowa zuwa kasashensu ko suna so ko ba sa so kotun ta yanke wannan hukuncin ne lokacin da take watsi da yunkurin da kasashen hungary da slovakia suke yi na neman zare kansu daga tsarin ansar 'yan gudun hijirar kotun ta nuna wato ta kuma zartas da hukuncin ne duk da cewa akasarin kasashen turai da dama ba sa son karɓar 'yan gudun hijirar duk da wannan dai yana zuwa ne wato wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ake neman wato hanyar da za a karkasa 'yan gudun hijira su wajen 160 da suka kwararo zuwa cikin kasashen turai daga girka da italiya a zuwa yanzu dai yan gudun hijira wajen hudu kawai aka samar musu da wurin zama hungary da poland dai sun ki karbar wato yan gudun hijirar kamar yadda aka so su a yayin da ake ta kokarin a samar ma wasu yan gudun hijira a sassan na turai To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a jamhuriyar Nijar inda kasar ke fuskantar barazanar annobar fari waɗanda tunin ma suka fara addabar gonaki da yawa a garuruwa wajen sha biyar. muna Barma gare ka. rahotanni daga karkarar malbaza sun bayyana cewa garuruwa kusan goma sha biyar ne suka fada cikin wannan mugun alkaba'i na fara da tuni ya sha karfin ma'aikatar gidan gonan da ke kula da wannan yanki yayin da magungunan da aka yi tanadi suka fara karewa ba tare da murkushe farar ba kamar yadda umaru duka na ƙauyen lawai ke shaida min ta waya ka ɗauka yana ganin karkarar lawai gari sun kai gari goma sha biyar ga tunga fura girke ga tunga mai sabe ka ɗauko wajen hannu ka yi da mai na ka ɗauko tun ga sami in ka ɗauko tun ga duwa duk wannan waje ƙwara akwai sosai da sosai kuma yanzu in ka ce cikin gonakin da tana akwai ta wadda san kana jin samuniyan mutane suna in suna suna yawo haka fara ta gudu cikin gonaki abin da ya sa kunna haƙi ta canye yanzu in rana sai kuma tana hawa sama zangar kuwan da sun ka fara idanu suna ta kama tana gargariya akwai mushen gona da ananan ga abin da aka rena na magani ya yi ba su ya ba su na ganin maganin abin ko an sade kusance bai bai bukata. Salon barnar da kwarar ta bujiro da shi a bana ya sa manoman karkarar malba Malbaza soma fargaba a kan yadda makomar amfanin gonaki za su kasance ganin irin kazamar asarar da suka tafka a bara in ji Muhammadu Usman Altine. Da tsuntsu ne muke fuskanta da shi yana matsa muna. To tsuntsun kun shekara yau da uku da aka samu aka yi zo da jirgi aka kashe wannan tsuntsun mu ba mu da koke na tsuntsu wallahi. Yanzu dai wanga bayan Allah abinda muka fata wanga fara ubangiji Allah ya taimake mu. Talaka yanzu ma cikin halin da muke da ciki akwai wanda ma yanka tuntume dala ɗari wanda zaka ta so magani ka take shi ba da ita. Matsanancin zafin da ake tafkawa a 'yan kwanakin nan a yankuna da dama na nan Nijar ya taimaka sosai wajen yawaitar kyankyasar kwayakwayen kwarar da suka zama mazaunan karkara alkakai a yau saboda haka shugabannin manoman karkarar malbaza suka yi kira ga hukumomin kolin wannan kasa bara an yi ta da ba a kashe ta ba ta yi kwai da ta yi kwai zahin gar aka yi sai kwai sun gangashi wannan abu in ba samu aka magance shi ba ko baɗi ko ma za ta yi tun da kai ta gangashi daga kan baɗi ko da aka fara noma sanan ta dawo kenan abu na da yake an ka magance shi gaba ɗaya an samu sauki amma ba magance shi duk shekara sai ta dawo shi samu ka kira da ban murya a samu wannan wara a turo jirgi su kashe mutane ita. Noman damana na daga cikin ayyukan da al'ummar Nijar ke dogaro a su don tanadin cimaka yayin da wasu amfanin gonaki ke zama mazauna karkara hanyar samar da kudaden shiga. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. Sai ya ɗauki babban galama mu taimuru, kuma daji ana buga su ganga suna ta huɗa dawa. Diyan banza an shige cikin inuwa, an kyale uwaye daji. To a gaida Suleiman da wannan rahoton daga Nijar kuma bari mu ƙetara zuwa Najeriya inda jama'iyyar APC mai mulki ta mai da martani kan zargin da tsohon mataimakin shugaban Najeriya Tuku Abakar ya yi cewa jama'iyyar ta bauɗe kuma ta yi watsi da jigajigan ta irinsu. Ko'odinetan kwamitin Yakin neman zaben Buhari injiniya Sa'ad Abakar ya gaya ma wakilin mashiyar Bauchin Abdulwahab Muhammad cewa wannan maganin da ya yi a gaskiya bai kyauta ba da a ce ya nemi ganin shi shugaban ƙasan bai sami ganinsa ba shi maganarsa ba da shugaban ƙasa ba ne da jam'iyyar apc din yadda yake abubuwan suke tafiya tun da ma a kafa wannan jam'iyya ko kuma gwamnatin nan sau ɗaya aka yi mutum da shi eh to ai shi ne na ce maka yana da laifi ai shi jigo ne a jam'iyyar ko in ya zo ya faɗa uwar jam'iyya cewa gashi gashi ga abin da ya gani ai da za a zauna wai me yasa ne kake ganin shi da ciko abubakar ya fito yi wannan magana ya yi shagube ya gwada cewar abubuwan ba sa tafiya masu da suka kashe kuɗin su suka raya wannan jami'a ba a yi da su to ai ba wai batun ba a yi da su bane an shi yana cikin jigogin wannan jami'a in akwai wani abu da baya tafiya ya je ya faɗa uwar jami'a ko ya yi kuka wa uwar jam'iya da ya kyautu tukunna sai ya yi wa jam'iya jam'iyya wannan kuka in ba a yi komi ba banan ne ya kamata ya fito ya yi wannan kuka ba ya ga lokaci ya ga shekara ba wai a to ai laifinsa ɗaya ai mutum tun bai yi nisa ba ake taka masa biki in ka duba su jigajigan jam'iyyun ba wanda ya kai shi experience ai da shi ne zai zama kingpin in akwai wani kurakure shi zai tada su to bai ta da su ba yanzu ya zo ya fita yana ta eh, kukan abin ai kai dan nonsense da kun kamsu salawati in ka ga bako kana yi ne yau a gombe ma na daba uku aka yi bara ka isa kai ne ko bariya ka isa kai ne wannan abin shi ma da yake dai bai cika zama a nonsense ai mukan mun san abin da muka mu yan nose mun san abubuwan da ke a ƙasa kuma kullum ka ga dai ko kun sani bayan da za a yi yi wata daya ban shigo cikin gombe ba ban je yobe ba ban je ba na san abin da yake faruwa bara bariya da abin da yake faruwa yanzu a kaga dai batun tsaro da ake faɗi ai ba wani dan nosi da zai ce batun tsaro ba a yi shi ba ya daga cikin ministocin da shi shugaba buhari ya naɗa wato ministan mata hmm. ta fito ma tana cewa ita ba idan a ce ku zai nemi shugaban kasa to za ta ce ma buhari to baba sai fa ya gudu me za ka ce e to a wannan e ra'ayinta ne saboda haka in yau shi buhari yana yana da lafiya kuma ya ce zai fito ya takara ba wani dan apc da zai fito ya takara kenan kuna jin yanzu ya samu lafiyan zai iya yin takarar shugabanci kenan ya samu mana ai kai gani ba jiya ya karbi firjin na Nijar ba ko baka gani ba ai ka gani saboda haka saboda haka in shi ne da kansa ya ce ba zai nema ba to wannan daban ne amma mu a 'yan jam'iyya muna so ta sake takara ya kowa. Ne eh, motar ce ban koma waɗa da dangina. ba ballanta ma shiga gaba a gaida Abdul Wahab na musamman to ko me 'yan kabilar Ibo ke cewa kan batun kama Kanu? In ji Obin na Yazog wani ɗan ƙungiyar IPOP. Arrest, re-arrest da kalo, we not host because we go fight to oh. and the oh, Nigeria we shake. Kama shi ba zai tabbata ba, saboda idan har suka kama shi ba za mu kyale ba, za mu gwabza kuma Nigeria za ta girgizu. amma kuma shi Chief Charles Agrega na kungiyar IPOB ya yi fatali da batun yana cewa Nnamdi Kanu is nowhere in the Biafran struggle. He's nothing. Nobody knows him in the Biafran struggle. Nnamdi Kanu ba kowa bane a mayar Biafra, ba wanda ya san shi. Saboda haka ba abin da zai faru idan aka cafke shi kuma da duk da mutane miliyan biyu da ya ce za su tada babbar fitina idan an yanke masa hukuncin ɗauri ba abin da zai faru duk shirme ne kuma ya mayar da kansa abin dariya To sai a biyo mu a shirin hantsi don jin cikakken bayani. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda alheri Grace Abdu ta gabatar mana da shiri na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa Ba roƙi ka ton ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Har yanzu muna tare da Dr. Rebecca Samuel Dali wadda ta samu lambar yabo ta Segiyo Vera de Melo da Majalisar Ɗinkin Duniya ke badawa bayan kowace shekara biyu domin yabawa waɗanda suka taka rawar gani a fannin ayyukan jin kai. Dr. Rebecca ta samu wannan lambar yabon ne domin aikinta tsakanin waɗanda rikicin ƙungiyar Boko Haram ya shafa a Najeriya. na kuma nemi sanin nasarori da wannan cibiya tata ta samu sai ta bayyana cewa. Nasarori yanzu dai akwai yara waɗanda su marayun daga yadda muka fara musu da kuma iyayensu masu kanjamau da yadda muka, muka, muka fara musu suna primary yanzu wai rekodin waɗansu ba mu iya mun ga inda suke ba sabon gudun hijiran amma ina da rekod na yara talatin da takwas a madagali local government wanda sun gama university kuma suna faɗa cewa yadda muka karfafa su cewa su yi makaranta sannan mun bude musu a kofa mun ba jari ma iyayensu waɗansu sun samu sun biya musu fit a sannan ciwon kanjamau za kafin mu je yana ta kakkashe mutane domin ana koyewa ana koyewa da muka je mun ce ba na koyawa ba ne to mutane da yawa sun samu sun je asibiti sun mulmule to ciwon kanjaman bai kashe su ba amma dama kafin mu shiga ciwon kanjaman nan yana kakashe mutane da yawa bayan wannan local government na maiha musamman shi shugaban Ustaz ya biya ɗaukar musamman har ya yi kaddamarwa cewa na taimakin wannan kungiya sanan marayu za su dinga kula da su har muka samu ya fi miliyan biyu a wurin suka bamu na godiya. Sa'anan local government din har sun bi sun sa doka cewa a dinga kula da marayu da gwamraye da kuma masu ciwon kanjamo sai suka sa a cikin dokansu ta wannan ne muka gani cewa mun samu nasara yawato ah, mutane suna walwala yawato akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu da dama da suka fito suna tallafawa ko kuma zan ce da sunan tallafawa waɗanda rikicin ƙungiyar boko haram ɗin nan ya shafa da waɗansu da dama ma suke zargin cewa waɗannan ƙungiyoyi suna fitowa ne domin ci da gumin 'yan gudun hijiran nan menene kike yi ko kuma kika yi na daban wanda ya jawo hankalin Majalisar Ɗinkin Duniya na har baki lambar yabo. To, a cikin gudun hijiran da na samu mutane waɗanda sun taimaka waɗansu kungiyoyi na farko Church of the brotherly. sun bi sun taimaka da kuɗi sosai ina saya abinci da kuma magani da kuma kira da waɗansu abubuwa da akwai wani kungiya kuma ana ce kusan aid ministry wannan kusan aid ministry din sun zo sun ceto ina ne waɗanda aka kashe mazajensu da marayu to ni kungiya nawa rubuta record duka sunaye waɗanda muka taimaka musu muna da shi muna da dubu da kuma mun taimaka musu sun kai dubu yanzu nan akwai shi a cikin rekod nawa sanan waɗanda aka kashe su a cikin wannan hargizi din na boko haram mutanen da suka zo wuri na na bi na tambaye su sun ce ga abin da ya faru da su muna da rekod dubu arba'in da takwas fiye so kun san eh ɗin sun zo wuri na sun ce to ga kudi zan a waɗannan muka saya abinci ya kai buhu eh, dubu ɗari uku muka gina gida ma waɗanda an rushe gidansu waɗansu kuma mataye na wanda boko haram ya kama su muka gina gidaje musu so gidaje hamsin da biyu muka gina a wurare daban-daban akwai a biyu akwai a mucika akwai kuma a jos akwai a yola sannan kuma wurare daban-daban muka gina gidajen nan akwai kungiya kuma wanda Ah, ana ce da su international rescue uh, committee muna aiki tare da su ta wurare daban a cikin yola da kuma adamawa gaba daya mun samu kuɗi ta wurin ah, european union da usid da kuma netherlands muka inganta rayuwa na mutane daban-daban na masu gudun hijira akwai ruwa mun bi mun basu akwai magani wanda mun ciccika an ciccika asibitoci wato IRC nan wato rescue committee sai su magani sai mu kungiyar nawa sai mu je tare ana ta duba mutane sai mu kuma muna ta ce akwai asibiti a nan to asibitocin nan gaba daya nsunje sun je kuma an masu gudun hijira ne ba a ki musu ba To kuma a cikin wannan a Church of the Brethren din da waɗansu kungiya sun ba mu kuɗi muna da masana'anta guda uku wato livelihood center ɗaya a mucika mutane wanda sun samu kwaizuwa a ciki sun kai lafiya mun yi graduating ɗari da biyar jisiya kuma a ƙarshen wata mai zuwa za mu yi ɗari da hamsin muna koya musu tinki da kwamfuta sana'o'i daban-daban akwai irin masana'anta wannan kuma a Jona, akwai kuma a jos tunda aka fara hargizi tunda muka kafa a 2014 zuwa yanzu mun graduating mutane dubu daya da wani abu kowa suna neman sana'ansu. Kafin ki bayani na gaba game da wasu sana'o'i da kuke koyarwa, Akwai waɗanda su 'yan gudun hijira nan da muka hira da su na cikin gida da suke korafin cewa waɗansu lokuta akan koya musu sana'o'i amma in sun koyi sana'a sun iya ba sa samun abin da za su yi ko kuma jari zan ce in sana'a ɗinki mutum ya koya ba a bashi keken da zai je ya ci gaba da ɗinkin saboda haka koyan sana'a ta zama kusan sai ka ce ba amfani a gare su ku ya, kuke gudanar da naku shirin kafin mu yi admission kafin mu kawo mutum a makaranta mun riga mun saya yanzu bana a cikin waɗannan kungiyoyi eh, a cikin wurare guda uku mucika yola da jos nan mun riga mun saya keke guda sittin domin masu ke koya keke su guda ishirin ishirin mun riga mun saya masu kwamfuta kuma mun riga mun saya kwamfuta guda ishirin don su ma haka da keken saka mu idan za mu koya ma mutum sana'a yanzu na gama graduation muna bi muna ba su kayan har ma akwai hotuna zan iya aika miki zaki gani gana gamawa ana bayar sa'annan akwai waɗanda suna koya dabbobi muna ba da kuɗin jari wani lokaci yana kai dala ɗari ɗaya sai mu bayar mu saya kaji da mene-mene gaba daya inda akuya ne mu saya akuya so mu namu ana gamawa ana tafi da shi sannan akwai kuɗi wanda idan duk wanda sun gama makaranta a wurinmu domin ba sana'a kawai ba muna koya musu idan sun yi sana'a yadda za su iya kimsa su sayar sana'an sun sayar yadda za su iya su ajiye kuɗin su. Eh, duk waɗanda suka gama wurin mu waɗansu sun bude kantin su waɗansu kuma sun samu aiki har a Abti University waɗanda suka gama kwamfuta Abti University sun employ nasu waɗansu. Ah. Waɗansu ma sun samu wurare a cikin aikin gwamnati. So mu ana gamawa muna ba da kayan muna ba da taimako kuma. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau. sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji kalubale da take fuskanta yayin gudanar da ayyukan nata. Yanzu a madadin Dr. Rebecca Dali wadda ta sami lambar yabon ƙasa da ƙasa ta musamman domin ƙoƙarinta na kulawa da 'yan gudun hijira da har-haren ƙungiyar Boko Haram ya shafa a Najeriya. da kuma Salama Abu daidai da ta daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu To a gaida inar su amali yanzu kuma ga Ali Musafan Sokoto ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. to malam ibrahim babban kwamandan sojojin kasar india ya gargaɗi mutanen indiya waɗanda cewa su kwana da shirin yiwuwar kasar ta su wata rana ta waye gari ta ga tana yakar manyan kasashe guda biyu kuma a lokaci guda wato ƙasashen pakistan da china general bipin rawat ya ce bisa ga dukkan alamu china ba ta da niyyar ta daina zabgar wasu yankuna na kasar ta indiya kamar yadda ta yi can kwanan baya har abin ya kai su rigima a can wajajen tsaunukan himalaya ya ci gaba da cewa irin wannan tsokan da yanzu har take gudana a yankin Dockland na Bhutan tana iya sa rigimar ta kaseta har ta kai ta zama wani gagarumin rikici akan iyakarsa ta arewanci. Idan kuma har abin ya kai ga yaƙi tsakanin India da China a cewar shi, to mai yiwuwa ne Pakistan ta yi amfani da wannan dama ita ma ta shigo ta auka India daga bangaren ta na yammaci. saboda haka kwamandan ya ce wajibi ne indiya ta shirya yaƙi a bangarori biyu na arewanci da yammacinta india da pakistan dai har sau uku suna gwabza yaƙi tun daga lokacin da su duka biyun suka sami yancin kansu daga birtaniya shekaru saba'in da suka wuce ita ma india da china sun taɓa yaƙi sau daya to da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wani lokaci sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin ali musafan sakkwato wanda ya taya ni da wanda haɗa mana sautin salman abu da injiniyan mu na wannan lokacin jimmy cook ne naku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma da hantsi.